Kwaro ido wace Alina ta yi Mahabub da ke laɓe jin an ambaci kuɗi sai gashi ya dawo gefen zare, yana raya waka. In rabo ya tsago da kai kuma abin ya tabbata da kai sai da kai kawai sai da kai rabu ne ya ce sai da kai don haka nima Allah ne ya tsaga da rabona ashe arziki ne ke kirana gabaki ɗaya suka sanya dariya Alina ta ce Mahabub yaushe ka shigo kicin ɗin nan da murmushi akan fuskar sai ce tun ɗazu ina laɓe a bakin kofa na kasa kunne ina sauraron abin ina sauraron aku sarkin ɗumi yau surutun zara ya yi min rana wannan arziki haka wato saboda bakin ciki zara kirikiri kika hana ni raka ki obi estate da yanzu hada ne za a yi rabin kuɗin nan dariya zara ta yi tana faɗin ai baka ji komai ba bayan kuɗin da prime minister ya bamu president ya kara mana duk mutum ɗaya dubu ɗari takwas Da dafa kirji mahabub yayi kamar wanda ya ji wani mugun abin sannan abokin baba obi jan kunne ya raba mana dubu ɗari biyar biyar da dola ya ba mu su kallon juna mahabub da alina suka yi tanya zarar da gaske kike kuwa wannan kuɗi haka kamar akan bishiya ake tsinto su harararsa zara ta yi an gaya maka kowa mai mako ne irin ka ai su a wurinsu kuɗin da suka bamu ba komai ba ne jinjina kai mahabub ya yi allahumma arzukuni sista yanzu ina kuɗin suke ina so zan taya ki kirgawa dariyar shakiyanci zara ta yi kafin ta ce suna kwance cikin account bank ɗina suna bacci dollars ɗin da aka bamu ne kaɗai suke a ɗaki kuma na ɓauye su saboda na san halinka sarai tsab za ka iya zuwa ɗaki kai min halin ɓera dariya alina ta saki a lokacin ta kammala yin wanke-wanke ta mayar da hankali akan fuskar zara mahabub ya ce kar da kice zaki min rashin mutunci wallahi sai in yi zuciya in je in nemi sauran ɗaya daga cikin jikokin baba obi dariya suka sake ga baki ɗayansu bayan sun tsagaita alina ta dubi mahabub ya ake ciki kun yi magana da ana daga mata kai yayi alamar e zara ta ce me ya faru ne ko bata da lafiya nan mahabub ya kwashe komai ya sanar da su dangane da halin da ana take ciki shiru suka yi jin kowa yayi sanyi musamman ma alina ranta ya dan ɓaci bata ji daɗin kin gaya matan da ta yi ba idan kuwa haka ne ana bata kyauta min ba yanzu har akwai wani abin da za ta boye min duk irin shakuwar da ke tsakaninmu anti alina please kada ranki ya ɓaci na riga da na yi mata faɗa abin da ya dace ko har haɗa mata kuɗin da za ta tura ma 'yan uwan nata zara sarkin tausayi ta ce ni da halima wallahi da sun ni da halima wallahi da sun dawo gidan nan da zan wata uwar harara mahmud ya watsa mata saboda saboda ke zaki ciyar da su ko fashewa suka yi da dariya Alina ta ce baka da dama Mahabub yanzu fa ka gama faɗin a har hada mata kuɗi a tura wa ɗan uwanta shine kuma dan ta ce su dawo nan da zama kake ta da jijiyoyin wuya daga maganar taimako ya matsa fuska Mahabub yayi abinda nake nufi anti Alina dan adam ba abin yarda bane muna iya mu taimake su su kuma su butulce mana shine abin da nake ji mana kawai dai gwara in taimaka gara in taimako zamu yi musu mu tura musu can su karata ka faɗi gaskiya mahabub ni ma na yi wannan tunanin yanzu me ya kamata mu yi a cewar alina zara ta yi karab ta karɓa da cewa kowa ya kawo abin da yake da shi har da kai mahabub na kama sai ya fi yawa da kai ne ja gaba a tafiyar hararar ta yayi zara ki daina wannan maganar ni ba wai ba zan bada ba idan na bada ai ba faɗuwa na yi ba duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai ji kansa ga lada da mutum zai samu kawai dai ni ba ni da kuɗin ne yanzu ya faɗa yana so sake yarsa da zoliya zara ta ce hun hmm, ana fa ba musulma ba ce ta ina za mu samu lada idan muka taimake ta yi da ita bai ce komai ba anina ta ce babu ruwanmu da wannan don allah za mu yi da kyakkyawar niyya ki daina wannan tunanin gyaɗa kai zara ta yi shikenan ji, zan ba ta wani abu a cikin kuɗin da na samu mahabub idan kana da akawun namba ɗinta ka turo min alina ta ce ina da ita idan muka koma ɗaki zan tura miki ni ma zan sanya nawa kuɗin farin ciki ne tsantsa akan fuskar Mahbub ya ji daɗi za su taimaki ana ba tare da ko sisin shi ba Allah ya bar mun ko sisters ɗina. Zara Allah ya baki miji na gari mai sanki mai kaunar ki an anti Alina ubangiji Allah ya bayyanar mana da mijinki da 'yan uwansa Allah ya raya mana baby Junaid din mu addu'o'i ya rinka yi musu suna amsa masa da amin kafin ya juya zai fice daga kicin ɗin. Mahbub kiran sonansa da Alina ta yi ne ya dakatar da shi daga yin tafiyar ya waiwayo yana kallanta please idan ka fita ka faɗa masu mami zuwa an ji hajiya adama za ta zo kawo mana baby junaid na san bata sanar da ita ba anti alina ashe yau muna da babban bako a gidan namu mutumi na zai dawo za mu dasa daga inda muka tsaya murmushi alina ta sake zara ta ce wallahi har na kosa in gansa yau zai yau zai sha yau zai sha ɗaukuna duk sai na tsale masa fatarsa alina na murmushi ta ce ina so za mu shirya musu abincin da za su ci tunda ana bata jin daɗi zuciyarta mu bar ta ta sai mu yi aikin a tare zara ta ce lafiya lau dama na kwana biyu ban yi girki ba har kek zan haɗa ma baby na ɗina sun jima suna yin fira a kicin kafin daga bisani suka fice zuwa ɗakin domin yin sallar azahar da aka fara kira obi estate idan muka koma ɓangaren dattijan arziki tun da garin allah ya waye hankalinsa ba a kwance yake ba gabaki ɗaya ya bi ya firgice musu sun rasa gane kansa ko jiya da daddare bai rintsa ba sun to ya rinka yi musu yana firgita yana faɗin ga macijin nan zai sare sa ina oris ɗinsa yana gani za a cutar da shi ba zai kashe macijin ba mutum biyu da suka taya shi kwana a ɗaki His Excellency Din ne tare da His Excellency, Excellency Abdulrazak. Su kansu ba su yi bacci ba jiya saboda halin da baban nasu yake a ciki. Hatta sallar asuba a gida suka yi ta, ya ki fita daga ɗaki. kuma ya hana su su barsa sa bawan Allah ba karamin jiki ya ji ba hada rudun tsufa ke damunsa da kyar suka samu nasarar sanya shi yin baccin dole a yanzu haka yana daga kwance a saman gadansa ya daura kansa kan filo din da abdurazak suna a zaune saman jihas ɗin da ke idanuwansu kan fuskar baba obi jin motsin buɗe kofa ne ya ja hankalinsu ga kallon mai shigowa senator latif ne fuskarsa babu walwala daren jiya da damuwar abin da ya faru ya kwana Miƙa masa hannu ya yi suka gaisa da yan uwan nashi kafin ya dubi baban nasu da ke kwance akan gado ya ce bacci yake yi ko idan shi biyu his excellency din ne ya ce bacci yake yi da kirma ka samu ya rantsa ajiyar zuciya senator latif ya sauke kafin ya ce ban ji daɗin abin da ya faru jiya ba gashi har yana neman zautar mana da mahaifinmu wai taya ma aka yi har maciji ya shigo faɗin nan rai a matukar ɓace ya yi maganar his excellency abdulrazak ya ce abin da ya fi ɗaure min kai shi always ɗin ya ce ba maciji ba ne mutum ne ya rikide tun kan ya karasa maganar sanata latif ya ce unko da gaske ne wannan maganar to ko ba mutum ba ne dama aljani ne sannan ita wannan ifirituwar yarinyar mai kasada da na gani a tare da shi wace ce ita kafin wani ya ba su amsa sallamar pravin ta katse musu hanzarinsu shigowa ya cikin shiga ta black suit cikin girmamawa pravin ya gaishe da su bayan sun amsa masa fuskokinsu babu walwala Pravin ya soma yin magana. Baba ba shi da lafiya ne? Na ga da asuba bai halarci masallaci ba. Baka ga abin da ya faru jiya ba ne? A cewar Sanata Latif. Na gani kar dai a ce shine ya hana shi sukuni. Cikin nuna kulawa yayi magana. His Excellency Abdulrazak ya ce, "Ai kuwa dai shine, dan jiya ko bacci bai yi ba, tsabar firgici. Yanzu haka ma da kake ganin sa a kwance, da kyar muka samu yayi bacci." Abu bai yi daɗi ba. Pravin ya faɗa yana ɗan girgiza kansa. ubangiji Allah ya ba sa lafiya a tare suka amsa masa da amin sanata latif ya daura da cewa ni yanzu so nake na ji daga bakin shi always ya faɗa min wane ne macijin menene alakarsa da shi bari na kira shi a waya ai jiya ya ce zai shigo yayi mana bayani amma shiru kake ji wai malam ya ji shirwa din ne ya yi maganar tare da ciro wayarsa daga aljihu ya danna ma chief always kira kusan sau uku tana yin ringin bai yi bikin ba bai ɗaga ba maybe baya kusa ne da wayar ya faɗa yana kokarin mai da wayar cikin aljihu kwatsam kiran Oris ya shigo wayar ta fara rori a cire zuciya ya sauke tare da duban su ce, shine ke kira ya faɗa tare da yin bikin ɗin kiran ya kara wayar a kunnensa bayan sun gaisa din ce. muna ta tsammanin ka gida shiru baka shigo ba ga ku nan a kwance ba lafiya saboda abin da ya faru jiya ko tsawa bai yi ba sai firgita yake yi On the other hand, Chief Owis ya furta, I will come later, insha Allah. Okay? Okay, we'll be waiting for you. Sannan ina son sanan ina macijin can yake. naji ji ka ce mutum ne. Maryar Chief Owis tamkar bai san furta magana ya ce, Please uncle, can I text you? Din ya ce, Okay ba damuwa. Rejecting call din yayi kafin wani ya furta magana. Karar shigowar sako ya dakatar da su. karanta sakon din ya so mai duk sun kura masa ido suna jiran jin me zai ce musu musamman ma Pravin har wani zuka har wani zuka kai yake yi yana leken wayar din dago waye da alamar mamaki akan fuskar sa yace tabbe jam wallahi da gaske macijin mutum ne wai shidanin aljanu ne a jikinsa yanzu haka ya rikide ya koma mutum a can gidansa yake zaune a ruɗe suke kallon sa wai ko kun san prime minister namu shine ya tura da jet ɗin da zai ɗauko Sheikh Imam daga Sudan saboda kawai ya taimaka ma macijin ya dawo halittarsa. Jin wannan maganar ba karamin firgita Senator Latif yayi ba. Ransa ba ce ya furta wat. Ban gane me kuke nufi ba. Yaushe aka yi yakan? Ba tare da sanin mu ba. A kausashe ya furta maganar. A kwane His Excellency Abdulrazak Yamike yana faɗin. Anya ka karanta sakon nan daidai? Ba ni wayar na duba. Ya furta hakan tare da karɓar wayar din yana duba sakon. bayan ya gama ya ce ba shakka kuwa Owis din ne ya rubuto da kansa magana ta tabbata prime minister namu shi ya turo da jet din da ya dauko Sheikh Imam daga Sudan don kawai a duba yaran. muna nan zaune muna jinyar ubanmu shi yana can wajen taimakon yaron da bamu san wane ne shi ba bamu haɗa alakar komai da shi ba ban san me ke damun prime minister ba daga shi har Owis din shegen san taimakon su shi zai ja su jefa family dinmu cikin matsala kafin din ya karasa maganar sanata latif da ya gama fusata yana huci ya ce wallahi ba su isa ba ni ba na bukatar ma jin wani ƙarin bayani daga gare su yaron nan ba zai zauna a estate ɗinmu ba tun kafin a je ko'ina har ya fara mallake zuciyar ɗan uwanmu hakan na nufin da wata manufa ya shigo family ɗinmu zai iya yiwuwa wasu mugayen ne daga makiyan makiyan mu suka yi amfani da shi don su tarwatsa family ɗinmu ku duba ku gafa duk gidajen da ke a estate ɗinmu bai shiga kowanne ba ya tsallake nasu ya faɗo gidan babanmu saboda shi ne target ɗinsa a harzike sanata latif ya ƙarasa maganar kanwa uban yan zuge pravin ya haɗe gidan ƙasa da sama ya ce ni da matin jiya hankali na bai kwanta da shigowar macijin nan ba ai daga jin yadda abin ya faru Za ka shaida makirci ne aka shirya ma baba so suke kawai su kashe shi idan ba haka ba ta yaya za a yi a ce wai mutum ya koma maciji ai sai dai idan sihiri ne da shi munafiki kawai wallahi ba za mu yarda ba yaron nan ba zai zauna mana a estate ɗinmu ba dole ne ofis ya kore sa daga estate mu, sannan a yanke alakar da kowa na family ɗinmu idan ba haka ba zai ja mana masifar da ba za mu iya shawo kanta ba rai a ce pravin ya yi maganar yana kallon fuskokinsu cincina kai kowannen su ya alamar gamsuwa da bayanin pravin his excellency abdulrazak ya ce ai ba za mu taɓa yin gangancin nan ba mu jira office din ya shigo an jima shi ma hatim din zan yi waya da shi Pravin ya ce ya kamata a tara kowa har shi kansa yayi Sharafuddin din ya zo ya ji abin da Owais ke shirin janyo mana a family wallahi jiya Saratu bata yi bacci ba saboda fargabar macijin nan Sambatu ta rinka imin tana kuka tana faɗin gashi nan zai sare ta duk ta bi ta haukace ta rikice min a ɗaki da kir na shawo kanta da ayar Allah a roɗe Sinata Latif ya ce kun ji ko tun yanzu ana kokarin ganin bayan ahalinmu damuwa karara akan fuskar din ya ce pravin kana nufin saratu ba ta yi bacci ba jiya saboda macijin ba tare da ɗarba ya ce ba ta yi ba yaya yanda daga rana haka ta ga dare ni na zauna ina yi mata fifita saboda zubar da ke tsatsafo mata ga fa AC a daki amma haka ta rinka zub da gumi hankalinsu ba karaman tashi ya buga baki ɗaya. sun yi amanna da maganar Pravin murya na rawa his excellency Abdulrazak ya ce yanzu a wani hali take ciki ta yi bacci da safe girgiza kai ya yi fuskarsa da alamar jimami ya ce ba ta yi ba idan ta biyu ko abinci ta kasa ci ina son ganin ta Pravin a cewar abdulrasa Pravin ya ce to bari na je na zo da ita ya juya jiki na bari ya fice daga ɗakin yana fitowa daga ɗakin suka yo kicibus da hajjati ta ɗauki wankan bobo gown ta lace a jikinta ta caba uban ado kamshin turarenta ya baɗe ko'ina mayafin rigar a saman kafada ta daura sa doguwar suman kanta ta zubo har gadon bayanta hannayenta biyu rike da faffadan tare daga saman shi an daura jeran kayan abinci wani mugun kallo da Pravin ya watsa mata sai daga banta ya fadi duk ta bi ta sha jinin jikinta sai ta san ya hana ta yin kwalliya idan har ba shi za ta yi mawa ba amma ta ki jin sa sai faman kyakkyafta idanuwa ke yi ta yi masa kyau sai dai ya ji haushin adan da ta chaba kin manta gargadin da na yi miki ba kya jin magana ta ko muryar na rawa ta furta am sorry dear na saba ne kun tsaki ya ja yanzu a haka zaki shiga dakin, obi bayan kin san ba shi kaɗai bane a ɗakin balagagun 'ya'yansa duk suna a ciki duk kamun kansu ba za su iya jure shakar kamshin turaren jikinki ba tare da kin jefa su a yanayi ba ko kallon ki suka yi sai sun ayyana wani abin a ransu shiru ta yi mishi ba tare da ta ce komai ba Nan ba sa waye kafin ya ɗaura da cewa ba san bari ki shiga ɗakin a haka ba sai dai ki hakura da kai musu abincin ki koma Daki. ni sai in kai musu muryar ta tamkar za ta fashe da kuka ta ce Allah diya ka bani in kai musu jiya fa ban samu damar gaishe da su ba daga shagwaba ta yi masa maganar nan take kasala ta fara kama sa matsawa ya dab da ita ya riko mayafinta bata mayafinta da ta daura akan kafadarta ya janyo shi zuwa saman kanta ya lallabe mata sumar kanta da kirjinta saboda yana jin kishin a gane mishi majiyar dadin sa kokarin manna mata ke siyayi a saman red lips dinta kamar daga sama ya je an ce dadi a firgice Parvin ya dago yana faman zuzzare idanuwan shi jin muryar Ziyad su biyu ne hannayensu rike cikin na juna shi da Ziyad fuskokinsu da alamar ruɗani. kafin karasowar su ya yi saurin daukar da ke a cikin jerin drinks ɗin tire din hannun Hajjati ya bude murfin ya watsa mata ruwan lemon a gefen gyalenta baiwar Allah jikinta sai kirma yake yi mugun tsoron ziyan take yi ta san muddin ya gane abin da Pravin ke kokarin yi mata sai ta yaba ma aya zakinta ajiye jeans ɗin Pravin ya yi ya daidaita nutsuwarsa ya nufo su fuskarsa ɗauke da marmashi ya ware musu hannayen shi da niyyar ya yi hugin ɗinsu sai dai sun ki ba shi haɗin kai wani irin matsiyacin kallon ziyan yake watsa ma hajjati da ta juya musu baya a dabarbarce fragin ya ce kun gama a tsaye ko na fito daga ɗakin baba ne na kaɗe ta ba tare da na ankare ba kallon tuhuma ziyan ya yi masa kafin ya ce dadi mayafinta fa naga ka riki a hannunka akan wani dalili baka ji me nace ba buge ta nayi har tare din hannunta ya girgiza lemu ya barar mata a jikin gelanta shine fa na riko ga gelan ina kokarin goge mata yayi maganar tare da juyawa ya riko bakin